ka san al'amuran ruwa kamar yadda yake a kasashen kasashen da suka ci gaba ba haka yake ba a tamu kasar a tamu kasar an saki komai sakaka kowa ya zo ya abin da ya ga dama babu kulawa babu kuma bin wasu tsare-tsare ko wasu dokoki so a dalilin haka akan samu yanayin da ana gurɓata shi kansa ruwan ruwan cikin ƙasa ana gurɓata shi ga mutum ya haƙa rijiya a nan a bayan katangarsa kuma a nan makocinsa ya yi masansa so ruwan ruwan masai na bayan gida da sauransu yana kwaranyowa yana shiga cikin rijiyar wannan kuma tun gurin haƙa kamar rijiyar rijiyar burtsatse za a ga cewa ita ma ana yin ta ba bisa kan ka'ida ba masu haƙa waɗansu ba su masu abin da suke ba idan an haka akwai yadda ake ake liƙe ruwan ta yadda ruwa bai stowa ya kwarara ya shiga ta cikin wannan kororon ya shiga cikin ruwan to haka duk waɗannan abubuwa ne wanda yake ba a kula da su mashin ɗin kuma na famfon akwai wanda kuma shi famfon kansa shi ma matsala ne sai ga an saka famfo famfon kuma yana digan mai yana digar da mai cikin ruwa to me hukumar ka ce game da ire-iren waɗannan matsalolin eh, tunda yana ɗaya daga cikin nasa ayyukan da hukumar take yi me take domin ganin ta shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin da ka zayyana akwai dokoki da aka tsara akan abubuwa daban-daban idan za ka yi abu kaza ga yadda ya kamata ka bi ka yi gashi gashi gashi gashi gashi so kuma ana kiran mutane ana rakarwa ana yin license ana ba waɗanda ka tantance cewa suna da ƙwarewa a kai a ba su izinin cewa su je su yi waɗannan ayyuka akwai kuma wanda kafin kuma ba da wannan izinin da masu an ƙara wa mutum a falakarwa training workshop da sauransu a tabbatar da ƙwarewarsa sannan a ba shi a aiwatar da waɗannan ayyuka su waɗannan wannan tsare-tsare su ne tsare-tsaren da su ma ƙasashen da suka ci gaba suka bi har suka samu damar samar da ruwan sha mai inganci ga jama'a to shi wanda aka samu bebi waɗanda aka yi da ya kuke yi da su tunda yanzu kana maganan wanda za su yi ne su za a horar sannan a ce musu da za su yi to su waɗanda suka riga suka yi waɗanda suke nan da hukumar ke yi da ita waɗanda suke nan da su ana bi yanzu muna nan muna bi wuri wuri mun fara gwada a ah, ingancin ruwa da ke cikin kowace rijiya wadda ke da kyau a ba da izinin ci gaba da amfani da ita wadda kuma ba ta da kyau akwai wadda rashin kyau ana iya gyara shi ta wasu amfani da wasu hikimomi daban-daban akwai kuma wanda yake eh, lalle idan ruwan ya zama da ya gurɓata to muna ah. hana amfani da wannan ruwan domin zai kuma dawo ya zama illa ga jama'a kuma za kula da cewa a wannan gurbatar ruwa shi ne kan sa ya sa ya yawaita cututtuka daban-daban da ake ɗauka daga cikin ruwa akwai wani hukunci ne na musamman da hukumar ka ta tanada ko kuma gwamnatin jihar ta tanada ga wanda ya fanɗare bai bi waɗannan tsare-tsaren ba ko kuma dokokin musamman waɗanda aka ce musu ga da za su yi kwarai kuwa akwai hukunce-hukunce daban-daban daban-daban akwai wanda hatta takan kaiwa ga kotu domin akwai abin da yake in ta koma kuma kana neman kana yin barazana ga rayuwar jama'a to lalle za ku sa kafa wando ɗaya da hukuma